ka 'yan nijar wallahi mu mai da hankalinmu kan mutane su ranka ɗaukar mu wawaye kamar ba mu san abin da muke ba kamar ba mu da ilimin zamani kamar ba mu da wayewar rayuwa yanzu ku diba ga wannan rararren lokacin da aka yi kamfe na bazum kuɗin da ya kwasa ya taye da su najeriya sefat da ya kwasa ya taye da su najeriya allah kaɗai ya san bakinta kuma ku diba ku gani yanzu sun zo haffa da shugaban ƙasa kuma ni abin takaici ma abin da yake ban haushi ga mutanen nan maimakon in sun samu alheri su hoto su yi godiya ga 'yan nijar su ce ga irin alkhairar da suka samu ga kasar nijar ba su hautawa suna bayani a kan shi ba ma babban abin haushin ma ka diba gani rarara yadda yake hudu challenge challenge yana dora ma 'yan najeriya kun taba ji ko sau daya ya yi tunani ya ce bari dora ma 'yan nijar kamfe ya zo ya yi na bazum kun taba ji ya yi tunanin cewa bari dora ma 'yan nijar challenge akan waka da ya yi akan waka da yama ba zo kuma duk abin da yake faruwa tsakanin Nijar da Najeriya kun taba shi rarara ya hoto ya yaba 'yan Nijar ko ya ce 'yan Nijar mutanen kirki ne ga irin alkhairin da suke samu a Nijar kenan ya kamata 'yan Nijar mu san abin da muke rayuwa ho ta rage ta lalace ho naka sai naka lalle mu zumuncin wani da muke tsakanin mu da Najeriya zuciya ɗaya muke shi amma mutanen nan suna maida mu kamar kullum kamar bamu san abin da muke ba ya kamata mu gane da rayuwa yadda rayuwa ta dosa ina yan kishin ƙasar Niger mun ga kwanaki lokacin da mawaƙan Najeriya sun ka ce za su je gida eh, Niger su yi waƙa sallah lokacin sallah sallah ga tahuti mun ga akwai eh, waɗanda ke ta su kishin ƙasa ne sun hito sun ce ba su yadda da mawakan Najeriya su je Nijar su yi sallah ba to yau su waɗanda ƴan kishin ƙasa waɗanda ke nuna mana su ƴan kishin ƙasa ne suna ina lokacin da shugaban ƙasa ya ɗauki rarara ya kai a cikin ƙasar Niger ya je ya kai shi yau shangada ne shekaran shekaran shangada an kashe mana sojoji shekaran je shekaran da juma'a an kashe mana sojoji kenan kuna ta kuƙen kishin ƙasa ne ba ku yadda wasu su hito daga wata uwa duniya su kai mawaka a cikin nijar. alhalin gashi shi shugaban ƙasar da kanshi ya zo ya kawo su ba mu da waka ne a Niger Mista ba shi shugaban kasa ba mu taba ganin mawa ko gudanar Niger wanda shugaban kasa yayi fotura da shi ba mu da su ne a Niger komi ba mu da su ne a Niger muna so mu sani in ba mu da mawaka ne a Niger sannan mu ce eh yana da gaskiya ya ji uwa duniya dauko mawaka kamar a Niger kuma a haka za ku ci mana ku tarayya masu gaskiya ina gaskiya ta ku take ina kishin kasar ta ku shike ina son al'ummar Niger kin da kuke nuna kuna yi ina shike yau a Nijar duk wani mai hankali in dai kana da hankalin kanka ya kamata ka sani waɗannan ƴan tarayya ba mutane ne waɗanda ƴan ƙasar Nijar za su so ba ba mutane ne ba ƴan tarayya ni a ido na ƴan tarayya da su da karnuka da ke haushi wallahi duk guda ba su da wani bambanci da su da karnuka wallahi ba su da bambanci saboda mutanen da za su ƙetare mutanensu nasu na gida mawaƙansu na gida su tsallaka waje su ɗauko su mawaƙa su kasu a cikin Nijar su karrama su kuma ba a majima da an ka kashe mana mutane a cikin Nijar sun nuna tun da waɗannan talaka ne sun yi banza da su ba su buƙatar su kuma al'umma Nijar ku ce mana waɗannan mutanen masu hankali ne kuma ku ce mana waɗannan mutanen masu wayo ne kuma ku ce mana waɗannan mutanen masu ilimi ne mutanen da ba sa son ci gaban ƙyan ƙasarsu su to waye suke so su yi ci gaban ba yan wace ba ba sa son ci gaban yan Nijar a yau ɗan tarayya duk inda kake minahi kake kuma azalumi kake ba ka son ci gaban ƙasar ka yan ƙasar ka ƙannan ka nan ka ba ka son ci gaban su ka fi son ci gaban na waje kowa ya gani abin da kuke kenan kowa ya gani da rafal ludu ne kun ka kuken ludu ne yanzu ku ƴan mu ƴan Niger muna ta mu musulmai ne kuma waɗanga ƴan ludun mu yadda su jagorance mu muna ta mu ƴan Niger ne kuma mu yadda waɗanga ƴan ludun har yanzu ana zaɓe mu je mu kaɗa musu mu dai ƴan ƙasar Niger talaka abinda zamu ce duk wanda ya zaɓi ɗan ludu ba mu yahe mishi ba mun bar shi da Allah tunda kowa ya gani da kowa ya gani gashi nan ba ke musu ba ƴan ludun ne kowa ya gani kowa ya sani in akwai wata mahaukaciya ya sakara dabanya wadda lokacin da yan Nijar sun ce za su ji su wasa sallah ta yi ta bambam ta ta cika mutane da iska tana ta ita ba ta yadda ba waye da waye to kina ina kina gidan ubanwa lokacin da shugaban kasa ya zo doke rarara kina gidan ubanwa kina ina kenan tun nan ne ya nuna mana ke ba son Nijar ke ba ke kishi Nijar ke ba kawai kina kishi ne saboda kina son a baki wani abu ya nuna mana ke ba ke Nijar ba ce kuma ya nuna mana ke ba ya kasa ce ta garba saboda ni a yau in dai kai dan tarayya ne kana rataye wannan jan kyallon wallahi kare wanga mai haushi ya min daraja da kai wallahi kare wanga kare ya min daraja tunda mutanen da ke nuna yan kasar Niger ana kashe talaka su nuna ba sa bukata talaka su talaka ba komai ne ba sun fi son su je just ko waka in ba dabbanci ba in ba karnuka ko kari bai wannan tunani ko kari bai wannan tunani to kiran da muke talakawan Niger dan Allah dan annabi kaurace ma tarayya kiran da muke da talakawan nijar mun ga ai akwai zaɓe wanda suke nan da kokoyi ban ma san wani irin holkwanci ne za su yi ba na suna kira wai kar a zaɓi wani farti in ba tarayya ba wani abu ne tarayya ta tsin namu Niger dan Allah dan annabi ka kawo mana hujjojin ka wanda za ka ci mana tarayya yau ta tsina namu Niger wani abin kwarai ka kawo mana hujjojin ka kin ka je ka zaɓi tarayya ka kawo hujjojin da ga aikin da tarayya ta yi sannan ka je ka zaɓe ta 'yan Nijar duka muna ƙoƙarin mu zama munafikai duka muna ƙoƙarin mu zama azzalumai mun san da tarayya ga babu wani abin da ta tsina mu kasar Nijar amma a haka dan muna mun sa munafici mu ba mu samu ba ba mu ki kowa ya rasa ba kawai sai mu rufe idon mu je mu zabe ta duk da mun san da azzalumai ne munafikai ne to mu dai kiran da za mu yi talaka da dai an yi walƙiya ta haska kowa mun gani da kyallu ne kuma mina Allah ne to duk wani wanda ya je ya zaɓi tarayya wallahi mun bar shi da Allah mu yahi mai ba mu yahi mai ba ba mu yahe mishi ba saboda ya sani saboda ƙetace ya je yi saboda shi ma a zalumin ne ya je ya goya musu baya su cigaba da zalunci ba ma buƙatar su ba ma ƙaunar su kuma duk wani wanda ya nuna mana shi ɗan tarayya ne muna addu'a Allah tsine mai albarka ba ma son shi ko shi waye ko shi uban waye ba ma ƙaunar shi saboda ba alheri bane a Nijar tarayya saboda tarayya azzalumai ne mina hakkai ne kuma mun gara ba ma buƙatar ka a cikin ƙasar dan Allah da annabi tsaya ƙasar ku kai yawo ka na yaudara kwanaki ka zo ka yi waƙoƙinka na yaudara waye waye an zo an zaɓi wahala har yanzu ana cikin ta sama da shekara goma sha wani abu yanzu ma lokaci ya yi ka dawo mu in ma mawaƙan ne ma a ɗauki na cikin ƙasar mu mana a rika ba su kuɗin da ake ba in kuɗin ne su kashe su cikin ƙasar mu su mana amfani sannan ku kuma shugabannin mu wallahi sunan kuna musulmi ne amma ba Allah a gaban ku ba halayen musulunci a gaban ku na ransu da Allah da Annabi domin ba ku da abokanai wanda kuke shawowa a cikin wanda kuke karrama su sai waka kwanaki an shawo da bidiyo an karrama shi an kwashi ma kudin kudi an ba shi yanzu ba shi ma rarara lokaci yayin da yake su suna ɗaga muku tuta ko gaba don ku ci zaɓe na zalunci to kai da shugaban da kaga ya samu mawaki sai da mawaki zai ci zaɓe na ran Allah to wannan shugaban ma ya ci azzalimi ne ba saboda bai sa Allah a gaban shi ba ko kaɗan sannan ba taɓa ganin inda za a ga hoton malami da shugabannin mu ba su sun laya an musu hoto ko kuma su malaman sun kawo ziyara ko kuma su shugabannin sun kai ziyara ba taɓa gani ba sai dai a ce wasu mawaƙa sun kawo musu ziyara sai kuma wasu ya wa turawa su ne abokanansu halayen musulunci babu abubuwa da za su nuna cewa wannan mutanen musulmi ne su ƙasan musulmi musulmi suke mulka kai tarayya ma na rasu yalla tarayya ba ba ba musulmi ba ne ya kawo ta ma in ƙari muku ba musulmi ba ne ya kawo ta muhammadu isuhu ya kawo ta to shi ko muhammadu isuhu uban da ya zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka ci mutunci manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya goyi baya kai wannan mutum zaka sa shi a cikin musulmi mu wajen mu ba musulmi ba ne ni waje na ba musulmi ba ne wallahi wallahi ba musulmi ba ne muhammadu isuhu kuma tuta ta yan luwaɗi uban a cikin tarayya ke da tuta ta yan luwaɗi tana nan a cikin tarayya aka kawo da su suka kafa ta da haka tarayya a wata musulmi ce don haka ku musulmai na kirki wallahi ku da ma karkarin ku zaɓi tarayya tarayya ba ta musulmi ba ce shi yasa kuna cikin wahala shekaran jiya gama na an ce an kafa sojoji ba kan an ce an kashe ɗan ta'adda sai aje an kashe soja abin haushin a kashe soja a kashe talakawa jiya jiya ganin na wani bidiyo dan gaskiya azar an kashe wasu bayan Allah talakawa an ji an kona musu in kaga gidajen su inda suke zaune na tare sun baka tausayi amma a haka ake turawa a je a kashe su a tadda su da garuruwan su amma ba shugaban da ya ya magana sai ta faman yakin neman zaɓe suke yi su ba wannan bane a gaban su dama ba talakawa wani a gaban su ba yan ƙasa bane a gaban su jam'iyyar su ce a gaban su da kuma turawa yahudawa wanda suka ɗauka a abokanansu wanda suka ɗaga tutar su